domin ci gaba da daura wadda aka gama littafi na farko wato mimiyatul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikinta yau kuma insha Allah ta'ala za mu fara wani littafi sabo shine littafin salatu na sababan lissa'ada na ɗaya daga cikin malamai masu rayuwa har yanzu a عايد القرني حفظه الله ta'ala. wannan littafi a shi'aidul ƙarami ya rubuta shi domin ba da amsa a game da halin da ake ciki a rayuwa a yau abubuwa sun ma mutane yawa a cikin kwakwalwarsu akan samu wasu saboda imanin su yi rauni sosai matuka saboda wahalhalin rayuwa sai su ce ma bari su mutu su kashe kansu akan samu wasu ba sa kallon ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu waɗanda ya gewaye su da su sai su kallon matsaloli wannan kallon matsalolin kuma sai ya haifar musu da damuwa a cikin zuciyarsu da sauran sabubba masu yawa a yau dai ɗan adam yana bincike a kan rayuwa mai daɗi ya zai yi rayuwa mai daɗi mai kwanciyar hankali wanda shine a sa'ada in an ce a sa'ada rayuwa mai daɗi amma rayuwa mai daɗi wacce in mutum ya yi ta a duniya kuma za ta ɗorar da shi ya samu mai daɗi a lahira wannan shi ne a mahangan musulunci duk rayuwar da mutum ya ji daɗi a duniya amma bai ji daɗi a lahira ba to ba ta da amfani shi ne mai ɗan ɗarani yake cewa man tamatta a dara duniya duna ukura ƙadgawa duk mutumin da kawai rayuwar shi ya ji daɗin duniya amma bai ji daɗin rayuwar lahira ba to wannan ya halaka ya taɗi ya yi asara duk da cewa rayuwar da mutum zai yi ta a duniya ya gaya ya ji daɗinta amma bai ji daɗi a lahira ba to a duniya ma ba daɗi ya ji ba a sheik aidul karni hafizahullahu ta'ala yana ɗaya daga cikin waɗanda aka haife su a 1956 ya yi karatunsa na firamare da sakandare da jami'a duk a yankin abha kudancin ƙasar saudi arabia domin nan ne yankin su ana aka haife shi ya zama malamin jami'a kuma malami mai da'awa ba na ƙasar saudi arabia ba a duniya gabaki ɗaya domin wajen 1980 da wajen uku ko da hudu yana ɗaya daga cikin wanda ƙasar saudi arabia ta zaɓe su domin su je su kai ziyara amerika su je su da'awa a dukkan jamhuriyar amerika da ake da su hamsin da wani abu suka je suka aka cika jirgi suka tafi to yana cikin waɗanda aka zaɓa a wannan lokaci sannan yana ɗaya daga cikin matasan da'awa wanda ake cin su shababu sahwa shababu sahwatin islamiyya cikin malamansa akwai ashir bin baz rahmatullahi alaihi akwai ashir muhammad bin tali al-ukaimi a cikin malamansa akwai ashir jibril rahmatullahi alaihi duk waɗannan malamansa ne waɗanda ya yi karatu a wajensu karatu irin na zauri banda kuma waɗanda suka karantar da shi a jami'a su ma suna da yawa saboda karɓuwar da'awarsa ya yi da'awa a yakan shiga ƙasashen turai da ƙasashen asiya babba hadda nan ƙasashenmu na afirka amma bai taɓa zuwa najeriya ba na sai ya je south africa da irin su tanzania da irin su kenya wanda sun fi ba su mahimmanci saboda suna ganin waɗannan ƙasashen zalla na kafirai ya za a je a musu da'awa sannan kuma suna ganin sun fi najeriya talauci sau da ka akan shiga irin waɗannan kasashen aje a musu da'awa eh, shekaru ina jin wajen ko shida da suka wuce ya je da'awa wata ƙasa. ina jin singapore singapore aka samu wani ɗan ta'adda ya zo ya kawo masa hari ya harbai Allah ta'ala ya sa dai harbin ya tsaya a hannunsa bai same shi a wani waje ba sai a hannunsa to yana nan dai da ransa har yanzu sannan yana cikin malamai waɗanda suke da karbuwa wannan littafin nasa la tahzan yana ɗaya daga cikin littafai a duniya da aka taɓa rubuta su da ya sama karbuwa ana lissafin kwafin da aka buga yanzu da biliyoyi ba da miliyoyi ba biliyoyi kwafi biliyan a najeriya an ka rubuta littafi ka buga shi ya kai kwafi dubu talatin to ɗaga ma hannu za a yi ta yi duk malamanmu da suke buga littafai yanzu su rubuta littafi har yanzu ban jin akwai wanda ya taɓa buga littafin da ya kai an sai da kwafi dubu talatin ila siradul adhan na mala baka gumi kasance wasu ya daɗe da kuma yadda Allah ya ba shi karɓuwa shine littafan da da yawa daga cikin malamai wasu suke amfani da shi a tafsiri da ramadan amma in ba shi ba bancin a wani littafi da aka buga wannan kwafin ya kai haka har yanzu amma shi wannan da biliyoyin kwafi ake ake ake lissafi wannan littafin nasa ya rubuta shi la ta kar ka shiga damuwa littafi ne na wasiyoyi kan ya za ka kwantar da zuciyarka kai rayuwa wacce shi sa sai wannan ya kunshe shi a cikin nan wannan guda talatin ɗin da sababin lissa'ada sababba guda saba'in da suke ba da rayuwa mai daɗi mai natsuwa to ya kunsa su a cikin wannan littafin nasu la tahzan an ba da labari lokacin da aka kama Saddam Hussein rahmatullahi alai shugaban ƙasar Iraki to littafin da ya karanta a gidan yari ke kaga Saddam Hussein ya shiga cikin tashin hankali ko mutumin da yake shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasan ma ba kamar irin sauran shugabannin ƙasashe ba to da aka kama shi a matsayin kamar fursuna aka kai shi ya zama fursuna to wannan littafin ya karanta hmm? yanzu a wannan kofin na shekara ta shekara ta 2014 wannan shine kwafi na miliyan goma wannan na hannuna sannan an fassara shi da yare-yare na duniya sun kai yaruka talatin kaga malami ne wanda ya samu karbuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma rayuwarsa albarka kwana goma za mu insha Allah zuwa ashirin da biyar ba za mu wuce ba ko an gama littafi ko ba a gama littafi ba insha Allah ba za mu wuce kwana goma insha Allah kada wani ya zai ce zai nemi alfarma kwana goma insha Allah za mu a gama shi kenan a sallamu juna ko? sannan littafin nasa mala alƙarani wani mutum ne wanda yake da adibi ne shi wato masanin adabi ne sau da kamar yawancin littafinsu za ka ga ya tsara su a tsari na adabi sannan ko mutum ne mai barkwanci ko laccoci yake gabatarwa haka yake daban dariya littafin nasu littafin nasu haka za mu rika jin wasu abubuwa eh, dan ban dariya kuma dama littafi ne ainihin nishaɗi domin yana baka zai karantar da kai ne yadda za ka zauna a rayuwar duniya hankalin kafance eh, ko ai kowa na bukatar wannan to in an ce sa'ada a rayuwa shine mutum ya samu rabo a duniya kuma ya samu rabo a lahira in an ce rabon duniya ba shi bane ka zama ka samu mulki ba shi bane ka tara 'ya'ya da yawa ba shi bane ka zama kana da dukiya mai yawa a'a ka kwanta ka zauna a duniya ba ka da tashin hankali duniyan nan ba ka ɗauke ta wani abu ba ba ka da ka ba ta zafi akan abubuwa abinda ka samu dan kaɗan ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kansa shi ke shi ne rayuwar manya-manyan waɗanda suka samu mulki ƙarshen rayuwarsu sun zo sun nuna cewa ba da mulki ake samun rayuwa mai daɗi ba mulki zai ba da rayuwa mai daɗi abin da ke ba da rayuwa mai daɗi shi ne imani da kuma aiki na gari imani da aiki na gari ka zama ka zama mai imani da Allah sannan kuma ka kyautata ayyukanka mu'amalarka da mutane mai kyau ba ka kullum kowa za ka tashi ka kwanta lafiya lau ba wanda ka sa shi a cikin zuciyarka in wani ya sa ka kaya bai mishi baka ma san yana yi baka to kaga ne wannan akwai cikin marubuta na ƙasar turai killeya abin nan kai shakespeare shakespeare marubuci ne na ƙasar ingila kowa ya san shi baban turanci kenan to ya rubuta wani littafin sai ya sa masa suna killeya ya ba da labari Kisa ce ramziya ta ta wani sarki dan sarkin da a sarakunan da aka yi a Amerika a Ingila ana ce mushi sarki Leya ya haifi yaya uku mata sarauta shi ta kai ko'ina. waɗannan yaya matan nasa dukkanin su suka auri manya-manyan sarakunan duniya a lokacin ɗaya ta auri sarkin Japan eh, Germany ɗaya ta auri sarkin Faransa ɗaya ta auri sarkin abin na Spain amma ƙarshe kashe kansa yi shi kille ba saboda bakin cikin da ɗiyarsa ƙarama matar sarkin jamani ta ja masa har shi ne a ƙarshen rayuwarsa yake faɗi yake cewa bai ga abin da ya fi jawo ma mutum bala'i ya fi guba fiye da bakin kumurci ba fiye da ɗaya ko ɗa wanda ya zama mara tarbiyya kuma shi ya ƙi mata tarbiyya karshe yake cewa mulkinsa bai tsina na masa komai ba ‘ya'yansa da suka auri sarakuna wannan auren nasu bai tsina na masa komai ba sannan dukiyar da ya tara ba ta tsina na masa komai ba daga ana samun rayuwa mai daɗi ne ta hanyar imani da aiki na gari shi yasa za mu ga Allah ta'ala a cin alkur'ani shi bai magana ma kan sa'ada ba sai a lahira yau ma ya kila ta kallamu nafsu illa bi izini sai ce ne faminhum shaqiyyun wa sa'id to a ciki sai yake cewa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha kaga kaga Allah ta'ala kwata kwata a cikin alqur'ani bai yi magana kan sa'ada a duniya ba sai a lahira to da ka zaka gane kayi rayuwa mai daɗi ne in ka tsinci kanka aljanna amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana kan sa'ada a duniya ya faɗi wasu ababe guda hudu ya ce arba'un min saada ababe guda hudu suna ba mutum rayuwa mai kyau a duniya kuma su taimake shi ya samu rayuwa mai kyau a lahira waye da waye na farko sai ce ne aljabu salih ka samu makwabci na gari in Allah ba ka makwabci na gari ba ka da jin tsoro in kai tafiya game da shi hmm? game da iyalanka game da 'ya'yanka game da dukiyarka ko kana nan ko baka nan kama kana wannan shine aljaru salih makwabci na gari in Allah baka makwabta na gari to ka samu abin da zaka samu kwanciyar rai hankalinka ya kwanta a duniya kuma ka bauta ma Allah ka samu aljanna ranar lahira shine abu na farko sannan na biyu manzo Allah su kuma ce wal mar'atu salihah mata ta gari in Allah ya baka mata ta gari mutumiyar kirki wacce take tsare maka gidanka ta kula maka da 'ya'yanka ta kula musu da tarbiyyarsu ba ta koya musu zagi ba ta koya musu ashariya ba ta sa musu fina-finai su ta kallace-kallacen da ba su da amfani ta koya musu bauta Allah ta koya musu kyawawan ɗabi'u ta koya musu yadda ake zamantakewa da mutane wannan matar ta gari to ita ma tana ɗaya daga cikin arzikin duniya da Allah ta'ala zai baka kai rayuwa mai kwanciyar hankali a duniya sannan kuma ka sanadiyar wannan ka samu lahira sannan manzala sama ya faɗa abu na uku almarkabul hani almarkabul hani abin hawa abin hawa lafiyayye wanda in ka haushi daga nan zuwa a kai albani to ba zai tsaya maka ko so ɗaya ba ka ko ɗayan to sai tsaya ma so goma ko kuma sai ka zo tsakiyar jama'a kawai sai ta ya kasu ce tut wani abin da zai maka sai zai ce maka Allah ya baka abin da zaka sai wata sai ka ji addu'a dai ga ta mai kyau ce amma kuma tana da sosai rai to kaga kaga almaktabul hani abin hawa lafiyayye wanda zai sa ka da ka hau za ka yi ma Allah tasbihi eh? subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun din da kake son ka tafi zaka je ka da lafiya lau ba ka da tashin hankali sannan sai na hudu annabi sallallahu alaihi sai ya ce wal maskanul wata Allah ya baka gida mai yalwa inda 'ya'yanka za su wataya a ciki kai ma za ka wataya a ciki wannan ababen guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su a cikin ababen da suke ba da rayuwa mai daɗi a duniya in kuma mutum ya ci gajiya su yi amfani da su wallahi za su ba shi lahira waɗannan hudun bayan imani da Allah da aiki na gari to waɗannan suna cikin alafis sa'ada ababen da za su ba mutum dama ya bauta ma Allah a duniya ya ji daɗi sannan kuma ya samu rabo a lahira Allah ya ba mu Allah ya tabbatar mana da alkhairi wannan ya shimfiɗa kenan game da littafi zan karanta zan fara karanta muqaddima duk da ba a da littafi yace al-muqaddima gabatarwa الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يبو يا تبتغى الله da aminci su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da kuma sahabbansa wa ba'du bayan haka fa hadhihi risalatu mukhtasaratun wannan wani ɗan littafi ne takaitacci shafi 74 sattara banati aktariha alqalam kaga banati alƙadar biro ne ya rubuta 'yan matan tunanin littafi kaga adadi ko wa na fi yawmayn sannan kuma alƙalamin ya gama rubuta ya gama rubuta waɗannan ƴaƴan tunanin fi yawmayn kwana biyu to da kwana biyu rubuta wannan littafi bi jiwar baitillahi alharam kusa da ɗakin Allah ne alfarma makka kenan ka'aba a kusa da ka'aba yake zaune a nan wajen ya zauna kwana zai ya rubuta waɗannan bayanai shafi saba'in da hudu fi mahbitin wahayi inda wahayi ya fara sauka ba maka ba kenan asarat fiha sharatin kutu wannan wannan littafin ya matsa littafai ne waɗanda sun fi goma goma goma شيني عصرت عصرت هو عصرت دك التعطيل التعطيل شيني جوس أي جوس مي جوس أسامي آئن إتشي كو كو فيجيتابل كو كما فروت أماتي شيني هكي تمش عصير كو تو عصير يا ماتي في التفاين بوما بوما بوما بعد ايه بقى عشرات الكتب amma sai aka matse maka su kwata-kwata aka ba ka su dunkulallu a matsayin shafi saba'in da fi babil bahti an sa'ada kuma duka suna bincike ne a babun da ke batu akan ya ake rayuwa mai daɗi ya ake samun rayuwa mai daɗi ya za a yi mutum ya huta a duniya ba irin huta da mutane suke nema ba walam usakkil alayka bil asma'i ban nauyaya maka in ce sai na ambaci sunaye ba wal aqam ko kuma in taka maka wasu lambobi wal maraji ko kuma in taka maka littafan da na duba wal nuqulat ko kuma in ta kwafo maka wasu maganganu a wasu littafai a'a na dunkule maka su da larabci na so daga kawai abin da nake bukata ka dauka ka karanta bal shazabtuha ko shazabtuha sai dai na matse wa hazzabtuha kuma na rairaye su juhudi gwagwadon iyawa ta iyaka kokari na asallahu an yanfa'ani wa iyyaka bi hasbi dunya wal akhirah ina fatan Allah subhanahu ta'ala ya taimake ni da ni da kai a game da su inna hata du'uka ila hayatin tayyibatin aminatin mutma'inna ce waɗannan maganganun na waɗannan lissafa maka na ce maka sababba guda talatin da suke jawo mutum ya samu rayuwa mai kyau sai ce suna gayyatar ka zuwa ga rayuwa tsayi ba mai daɗi ai Allah ya kira wannan ko fala nuhyiyannahu hayatan tayyibatan amina sannan kuma rayuwa ne aminci mutma'inna rayuwa mai kwanci hankali walaka in shi ta an tukarira qira'ataha ina baka shawara don Allah kai ta maimaita karatun wannan littafin so da ka nima ina ba mu shawara ko an gama karanta littafin to kayi kokari kai ta karanta su in an yi kokari kuma a samu wasu waɗanda suka iya fassara da Hausa fassara littafin ban taba ganin ban jin an fassara shi da hausa hmm? wa an ta'i da jumalaha sannan kuma kai ta kai ko mowa a game da jumlolin littafin wa an ta ba a kututsan tahta kalimatiha sannan duk kalmar da ta burge ka to ka ja mata layi eh, ta zama ka ba ta abin da ake ce mai emphasis ka samu hailata eh, da ke nuna emphasis wato wannan waje yana da mahimmanci wa an tutaliba nafsaka sannan ka ne ka matsa ma kanka bi tanfidi qararatiha wajen zartar da ababan da aka tabbatar maka su a cikin littafin wal amali bi irshadatiha sannan kuma kai aiki da shawarwarin da aka baka wallahi zaka ji dai wala allaha an taqra'a ولعلها أن تقرأ على الأسرة في البيت ina fatan ma ya zama an karanta ma iyalai a gida kawai sai ka zo ka tara matanka da 'ya'yanka kawai sai ku zo ku zauna kawai ka rika karanta musu kullum ka dau abu ɗaya a cikin talatin din nan ku karanta ka faɗa musu ga yadda ake samun rayuwa mai daɗi ababen da muke ta wahalar da kanmu a kansu a yau to duk ba su bane fil baiti a gida wa alal minbari fil masjidi sannan kuma yana ba da shawara limamai ma su karantar da madiyansu a masallatai eh, a karanta a masallaci Wafi fi darsil wa'dhi 'ala an haka nan darussan wa'azi ma a karanta mu mutane wannan littafin yi yana ba da shawara innaha ashbahu bi ghusnir raiha domin waɗannan maganganun nawa sun yi kama da reshe na fulawa mai kanshi. ita ce an raiha rose khafifil mahmali wacce ta kasance jijiyoyinta za ka ga ba su da ƙarfi ba sa fata gini amma mai tsayibin ra'iha amma kuma za ka samu wannan fulawar ta kamsashe gida ko wajen da aka dasa ta to haka littafin nan yake ga shi da bai da yawa amma kuma mai yana da fa'idoji masu yawan gari. tudo ufi, darjil maktabi a sanya wannan littafin a sa shi a cikin shelf na littafi na library Sai, ya zama a library ka a ɗakin ka ya zama akwai wannan littafin wa bi jiwari mahaddatin naumi sannan duk lokacin da zaka sa kuncin ka kai bacci to ya zama ka aje littafin kusa da shi. me yake nunawa yana nufin ya zama shine akhiru ma taqra'u fillai ya zama shine karshen abin da zaka dauko ka karanta domin daga cikin san cikin sirrin abin da ke sa bacci mai daɗi eh tunda muna rayuwa mai daɗi ne daga cikin abin da ke sa ka kai bacci mai daɗi ne ya zama ƙarshe abin da za ka yi a baccin ka ba kafin addu'o'i to ya zama littafi ka ɗauka kake karantawa yana cikin abin da psychologist suka tabbatar masana ɗabi'ar ɗan adam yana cikin abin da ke sa kai bacci mai daɗi ko da baccin bai da tsawo yanzu wani zai zo ya baccin awa goma wani kuma ya maka baccin awa biyu da za a je a auna daɗin baccin mai awa biyun nan nashi ya fi daɗi ne fiye da mai awa goma saboda wancan mai awa biyun ya yi riko da ladibban bacci da kuma sabubban da suke jawo mutum ya bacci mai daɗi shi kuma wancan kawai shi ke tun ya jawo kawai shi kenan ba wanka ba komai kai ka zo ko ka kife wani bacci za ka mai daɗi shi ne sai mutum ya tashi gashi baccin ya yi mai nauyi amma ka gaina hamma ko kuma ya jima kan shi na ciwo amma walla ana bacin minti talatin kuma ka ji daɗi sai ka ji wasai a kwakwalwarka wani sai na awa goma amma bai ishe shi ba ka gani sau da aka ka sanya littafin nan cima mahaddatin nau ka sa shi kusa da kuncinka a wajen bacci eh ya zama shine akhira ma taqa karshen abin da za ka karanta ki was'al saka inda qira'atiha sannan ba girin-girin ba ka tambayi kanka a lokacin da ka karanta wannan littafin hal ta zayyara fi zihnika shay'un shin wani abu ya canza a cikin kwakwalwarka ya canza ma rayuwa hal tara asarar fi ruhika shin ka ga wani tasiri a imaninka da ka karanta wannan littafin la'alla dalika an kuna ina fatan ya kasance wannan shine dalilin karanta littafin wa hada alladhi uridu kuma wannan shine nake nufi ka karanta littafin ka tambayi zuciyarka ka tambayi kwakwalwarka cewa wani abu ya canza a cikinsu wallahu min wara'il qasdi Allah subhanahu wata'ala shine yake gaban nufin mu wa ma tawfiqi illa billahi kuma ba wata dacewa sai a wajen Allah alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma gare shi nake komawa sunan babansa abdullahi ayyul abdullahi ga lamba wayar amma ka buga ba za ka same shi ba wannan eh, tsohuwar lamba ce ga yanayin ariya to za mu shiga a asababul tun tunda ba lokaci muke da shi ba asababul awwal sababi na farko da ke ba da rayuwa mai daɗi ya za ka zauna a duniya rayuwa ka ke daɗi fakir washkur abu na farko shine ka zama mai tunani a game da nimomin da Allah ya maka washkun kuma ka gode masa wallahi wannan shine sirri na farko kuma ya Allah ta'ala ya ce wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum in Allah ya baka naira goma ka gode ma Allah godiya kuma ba da baki ba godiya Allah ana yin ta da zuciya ana yin ta da gaɓoɓi ana yin ta da baki godiya da baki ka faɗi godiya da gaɓoɓi wannan abin da Allah ta'ala ya baka to kai amfani da shi cikin abin da Allah yake so duk kayan da ka sa sababbi in ka ninka sababbi to kakka yadda ba aikin alheri ka fara yi da su ba wannan godiya ce in son samu ne da kayi sabon tufafi to kai raka aji da wannan tufafi har ka gode ma Allah kai sallah ko masallaci ka fara tafiya da su kaga wannan godiya Allah ce da gaba sannan in Allah ya baka to a ga canji a gidanka ranar da ka fita ka samo da yawa to gidanka a ga canji kai ya zama ba a ganewa eh? da samu da rashi a gidanka su zama ba bambanci a duk ranar da ka Allah ya yalwata maka to shi ke ai sun ce an ci masil jaibi ya ci ka masil ghaib sai ka ba da abin da ke cin aljihunka to abin da ke wajen Allah na gaibinsa sai ya zo maka kuma suna cewa ta'til ma'una ala qadri al-ma'una gwaggwadon yadda kake daukan nauyi gwaggwadon kuma yadda Allah zai ka taimakon ka Allah bai taba hana wanda yake badawa ba duk mutumin da yake man wasa'a yuwasi'u Allahu lahu duk wanda ya yalwata to shi ma Allah zai yalwata masa kaga duk waɗannan suna so da ka fakir wa shukur ka zama mai tunani a game da nemomin Allah wa shukur sannan ka zama mai gode ma Allah wal ma'ana an tattura ni'amallahi abin abinda nake nufi a nan shine ka rika tuno nemomin da Allah ta'ala ya maka fa idza hiya tagmuka min fawqika wallahi in ka tsaya kana lissafa nemomin da Allah ya maka za ka ga sun ka ta sama wa min tahti qadamaita sannan za ka samu nemomin Allah a kafafuwan kafafuwanka suke tafiya amma wani zubin abu ɗaya ne baka samu ba sai idan ka yi rufe sai ka ce ke ba abin da Allah ya ma mu da Allah ba haka muke ba ya za a zuciyarka za ta zauna lafiya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai mana iktibasi yace ya Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kididdige ni'imomin da Allah ta'ala ya muku la tuhsuha ba za ku iya kididdige su ba yanzu kowannen mu ya tsaya a masallacin nan sai a tsaya bakin kofa a ce sai ya lissafa ni'imomin da Allah ya masa sannan zai fita wallahi ba za mu iya ba ba wanda zai iya a cikin mu dukkan mu da muke nan sai ya ce ga su sihhatin fi badin lafiya a jiki yanzu wani yana asibiti to kai kuma Allah ya baka lafiya wani ma lafiya ta mishi yawa hato kaga mutum yana kawai tsalwatsal ai lafiya ta mushi yawa sihatun ci badin ba ka gane tsadar lafiya sai ranar da baka da ita ka kwanta a asibiti ranar kake gane tsadar lafiya amnin fi watsanin sannan zaman lafiya a ƙasarka ko da babu a ko'ina to kila daidai gwaggwado ba za a rasa ba a wani waje inda kake amnin fi watsanin kenan zaman lafiya ga lafiya a jiki sannan ga zaman lafiyar ƙasa ba ka rasa dai ɗaya daga ciki jiza'un wa kisa'un jiza'un sannan kuma alal aƙalla a rana za ka samu ka ci idan uku bai samu ba a samu biyu idan ba a samu biyu ba za a samu ɗaya dai insha Allah wa kisa'un sannan kuma ga tufafi na sha tambayar ɗalibai ana karatu in aka karanta tarihin sayyidina abubakar a ce sayyidina abubakar kaya biyu yake da su sayyiduna abubakar kayan shi biyu ne sayyiduna abubakar da kake jin ana faɗin sa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam babba wallahi kayan shi biyu kun ji haddaran suwata kayan shi biyu da ya rasu akwai sababbi waɗanda yake fita ya fada da su kuma yake hudu ba ranar juma'a ranar idi su yake sawa sai kuma kaya ɗaya wanda yake zaman gida da su ya kira na na isha radiyallahu anha ranar da zai rasu sai ya ce mata idan na rasu da kafanin da za ku mini ku yi min da tsofaffin sababbin kuma ka innal hayya aula bil jadi mai rai shi ya fi cancanta ya sa sababbin kaya ku sa su cikin gadon ku kayan shi to sai in tambaya sai in ce tsakanin mu da Allah wane ne kayan shi guda biyu a cikin mu wanda kayan shi biyu ya daga hannu a cikin nan masallaci babu ko dai babu ana wanda zai ce kayan shi na sawa kwara biyu ne ka kuwa yin shiru ko duk kun yadda da magana to kayo wacce sa'un ga tufafi wa hawa'un wa ma'un in waɗancan da aka lissafa a duk baka same su ba kai ka ce ba ka ciki to wallahi akwai hawa'u akwai iska iskar da kake shaka yanzu wannan iskar da irin zamanin da muke rayuwa ne wasu daga cikin masu mulkinmu za su iya toshe ta ce ba za mu shaƙe ta ba to amma ta Allah ce wallahi wasu da ba za su ba mu shaƙa ba ko su ƙara mata kuɗi sai da ba za ka iya biya ba sai dai ka haƙura to ga ta nan muna shaƙar ta oxygen mai daɗi ko titi ba mu biya nawa kake biya kuɗin kuɗin Ista Allah wa ma'un sannan ga ruwa ga ruwa Allah akalla akwai rijiya a gidanka kuma wallahi wani zuba ruwan rijiya ma ya fi ruwa wasu ruwayen da ake ba mutane ruwan rijiya ya fi daɗi ni wani likita ya taɓa faɗa mu typhoid ya matsa min ya ce mu malam in rijiyarka tana da kyau ce duk kai watsi da wannan ruwan ka koma ƙarƙashin ruwan rijiyarka shi ya fi lafiya fiye da wancan da aka samu shi da ana wani zubin kaga kawai da gugubi ma zai zo na famfo ba inda suke samu fa kenan Allah shi kyau to kaga ga ruwan Allah ma ruwa Nima ce ko ba ni'ima ba ce ladaika duniya wa anta ma tash'ur ga Allah ya baka duniya kai sarki ne a duniya amma ba ka gani ba ma tash'ur baka ji a ranka cewa ni'imomi ne waɗannan tamlikul hayata wa anta la ta'lamu ka mallaki rayuwa a hannunka amma ba ka sani ba kana da iska kana da ruwa rayuwa ta sa ga ruwa ga iska ka iya rayuwa da su me yasa rayuwa ba ta iya yiwa a sauran duniyoyi duk wanda kake jin an ce sun keta sararin samaniya sun je duniyar wata da ruwansu ba suke tafiya da ruwansu suke tafiya da abincinsu da iskarsu har da iska wannan abin banzan da kake ganin sun sa a bayan su din nan tulin iska ne tulu ne na iska mutum ya ta kakaba ma kanshi abu a baya kaga da wuya an mutum ya da ba yi ciwon baya ba to amma mu ga munan kawai cikin jin daɗi kuma kamar yadda a Dr. al-ustazu zuhaili yake faɗi a tafsirinsa a tafsirul munir yake cewa duk waɗanda suka je duniyar watan suka dawo to sai da aka yi bincike a cikin kwakwalwarsu ƙwaƙwalwarsu ta nemi ta juye sakamakon yadda suka ɗan fari da ƙasa sun ƙusa su dawo tun da aka yi wannan kumbo apollo 11 ɗin na amerika da rasha wajen 1950 da wani abu ko Tutun tun a wannan lokacin har wanda suke zuwa su je su dawo yanzu ba su iya rayuwa a can rayuwa mai daɗi saboda ka ji an cewa ana yanka filaye a sama can kai ka kai ka san hauka ce boye amerika na yanka filaye kai ka je shata dai ya ce a zo a tafi da shi ko sannan alƙazi umar ibrahim abin nan ƙauran wali shi ma ya ce zai tafi nazalta nazalta bi safil kamar to duk su je sai sun dawo kuma duk ma sun tafi kabar ba shatan ba alƙali eh, umar ibrahim allah ya gafarta musu shi kuma ga wafilin ya ce ba zai je ba ya ce amma faɗa musu dage-dagen nan da suka yi kasu je su tono wata fitina, ko ya ce a faɗa mu amurka da rasha ko su bar toka da wata kaga za a zo a ce wai a tafi sama ka ce wai za ka sama a yi sama sai dai aljanna insha Allah sannan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya cika muku ni'imominsa da waɗanda kuke gani da waɗanda ba ku gani zahiratan wa batina zahira waɗanda kuke iya ganin su batina waɗanda suke boyayyu daga cikin nimar da Allah ta'ala ya mana ɓoyayyu da ya ɓoye mana lokacin mutuwanmu nima ce babba yanzu yin mutum ya san ranar da zai mutu wani abin ba zai yi ba koma mutum zai koma kawai shi kenan sarkin da aka ba da labarin abubakar imam ya ba da labarinsa a magana jari ce da ya kiba ya kiba ya kiba ya kiba aka kira mushi wani goka, duk aka tara mushi boka duniya nan suka ba shi magani da ya sha magani ma sai ya kara kilo ya ƙara nauyi aka samu ne bokawai mai hikima ya zo ya ce masa shi zai ba shi magani a ba shi kwanaki bayan kwanaki sai ya ce ta ya ma gano ma sarki sauran kwana arba'in ya mutu nan sarki ya ce a ɗaure shi kawai ya zai ya faɗi ya ce zai mutu tun daga ranar sarki fa ba ci ba sha ba ci ba sha ya rika kanjamewa ya cika kanjamewa ce kai bokan nan fa magana shi ta zama gaskiya yayi wata daya kwana a talatin da ɗaya kwana talatin da biyu har kwana arba'in rana arba'in shi ke ne tara iyalansa ga baki ɗaya wasiya to sai ga kawai an shiga arba'in da ɗaya arba'in da biyu arba'in da uku sai ce aji a fito da bokan ana fitowa da shi sai boka ya ce to ai kamun a kayi alkawari ka ce za ka ba ni kaza idan na kawarki ka ka ka ne tsakaninka da Allah a duba a ga ka rame ko baka rame ba to ka biya ashe ashe in mutum ya san ranar da zai mutu bala'i ga shi boka makayyaci zai zai ce mishi ga ranar da zai mutu amma jibe da rayuwar shi ta koma kaga su ne wannan wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya cika muku ni'imominsa da waɗanda kuke gani a zahiri da kuma waɗanda suke a boye indaka aina ga idanuwan ka biyu wani bai da su ka kalli makafu kullum na kan ba da shawara wata rana kawai ka rufe idan ka na minti ɗaya ka ji ya ake ji kawai ka yi haka sai ka ba da labarin mai ta ji to wani haka yake zama ba yi da su tinti kai kuma ga naka hangaran walisanin wa shafata sannan ga harshe Allah ya baka ka faɗi duk abin da kake so wa shafatan sannan ga labba guda biyu Allah ya faɗe su saboda harfa duka baki ɗaya sun fi yawa daga gare su da leɗe da harshe harfa sun fi yawa a cikinsu sun fi yawa a cikinsu in ka tara da leɗe da harshe kusan duk kusan kashi kashi biyu cikin uku na harfa daga gare su suke fitowa kashi dai ne za ka ba alhalq makoshi sannan kuma ka ba aljau ka ba ka abin nan kirji kirji eh, ba kaga su ne amma sauran duka gabaki dai almakharijin ra'isa da ake da su guda biyar to da da harshe su suka fi kwashewa su suka fi kwashewa shi yasa Allah ya ambace su yace walisanan wa shafatai ko a matsayin nemomin da Allah ya ma mutum wa yadani wa rijlan sannan ga hannuwanka guda biyu lafiyayyu wa rijlan sannan ga kafafuwanka guda biyu yanzu wani sai ya tashi daga nan ya tafi maka ya tafi maka ya tafi maka gwaggwaje a ƙasa kuma ya dawo kaga duk kana da su to fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaziba wai da wacce daga cikin ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa wacce ce ba ni ma Allah ba a cikin nan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban ku aljanu da mutane wai wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke cewa ba tashi bace duka nashi ne duka ni'imomin sa ne shi ya mana kaga abin da ya waje ba mu kalle su mu gode masa hal hiya mas'alatun sahlatun shin mas'ala ce mai sauki an tamshi alaƙa da mai ka karka tafiya da kafafuwanka guda biyu abu ne mai sauki ka ganka kana tafiya da kafafuwanka waƙad ƙubi'at waƙad butirat ko batarat aqdam alhali akwai ƙafafuwan mutane da yawa da aka yanke su kai abu ne mai sauki ka ganka kana tafiya a kafafuwanka lafiyar kalau ka ruga ma da gudu amma ga sauran mutane na an yanke musu kafafuwansu wani saboda haɗari haɗari ya yi shi kenan kawai fit kafafuwan suka fita wani kuma ciwon siga wani kensa duk ga muna shaidawa a zamanin mu ko ba haka bane to kai Allah ya ban maka naka ga tunan lafiyar silau tun na ɗauka wa an ta'tamida ala saqaika kuma ga kana dogaro da ƙaurinka wa qad qubi'at suqun wasu kuma an yanke musu ƙaurinsu ba su da tafiya ba za su iya tafiya ba shin abu ne mai sauki a haƙirun an tanama min a ainaika shin abu ne walakantacce mara kima mara tsada ka kwanta kai baccin ka yadda kake so wa kad atara al'alamu nauman kathiri alhali raɗaɗi na ciwo ya tafi yadda baccin wasu ka gwada ka ji ranar da mutum ya taɓa rashin lafiya da yi bacci da ya yake ji ciwo biyu yake zaman masa shi yasa za ka ga mawaƙa na laraba sukan faɗi wannan a cikin waƙoƙinsu yanzu da kai yana cewa ta tsawala lailu kabil isnidi wa namal khaliyu wa lam tarqudi wa bata wa batat lahu laylatu ko sannan ya ce wa lailin ka maujil bahri al khasidu lahu alayya bi anwa'il humumi li yabtali فقلت له لما تمط بصلبه وأردف عجازا وناء بكلكله ألا أيها الليل الطويل أننجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي kaga yana siffanta wani dare da ya shige kasa bacci na bala'i ko sannan ga khalsa'u tana cewa ita ma tana faɗa tana na ar'an nujuma wa ma kullibtu uyataha ko wa taratan fadla atmari ataghashsha fadla fadla ko an ba ta labarin dan uwanta ya mutu ta kasa bacci to kai kuma kayi bacci mil a ainaita ka tun wani yanzu sai kwanta maka tun tara na dare ba zai tashi ba sai asuba wani ko juyawa dai to ka gode ma Allah kan wannan wa an tamla ma'idata min at-ta'am ash-shahi sannan kuma ga ka kana cika matsar mamakka da abinci wanda kace so yanzu na ana azumin nan in ka tafi ga wannan teburin na gaba na dama dining ne wannan teburin ya fi kama da dining ba teburin masallaci ba ne na karatu to wallahi wani sai a cika mashi shi da abinci shi kadai ga wani nan ga wani nan nan kwanan farfesu ne farfesun kaji wannan farfesun rago wancan ganda shan naman can kifi ne soyayye nan kuma kifi ne ga gasasshe nan kuma farfesun kifi kaji namomi ko to banda furut furut kuma kuma duk shi zai zauna ya ci kayan shi to ya gode ma Allah kan wannan kaga abin tambaya wa an tattara min al-ma'i baridi sannan ka rika kwankwada ruwa wanda yake mai sanyi mai daɗi wa hunaka man ubkira alaihi ta'am akwai wanda shi kuma abinci gurbatacce zai ci wallahi wani kaga abincin da zai ci sai ka ce guba ne kuma haka zai ci kayansa kaga ya kamata ka rika kallon haka wa nubjisa alaihi shara sannan kuma ruwansa ya kasance an sa masa shi ya zama bai da daɗi bai amradin saboda rashin lafiya wa asfamin da cututtuka duk daɗin ruwa in baka da lafiya baka jin daɗin sai ka je na ɗaci alal kalli malaria in malaria ta kama mutum ya yake jin bakinsa tafakkar fi sam'ika ce wallahi kai tunani game da jin da Allah ya baka wa qad usita min as-samam kai ba kurma bane Allah bai ta ka zama kurma ba wani na nan bai ji wa ta'ammal fi nazrika sannan ka tsaya ka kalli idan ka ganin ka wa qad wa qad sulimta min al'ama an kubutar da kai daga makanta kai ba makaho ba kana gani wa wanzur ila jildika sannan ka kalli fatarka وقد نجوت من البغص والجذان الحالي كقبتا من البغص دقى فرع فرع شيني تقى فاتا متنتنا بوشيوا sai fatan mutum tana bushewa tana wani irin farfari kuma fari ba na kyau ba ai fari kala uku ne ko ba yadda ba akwai farin Allah da annabi da kaga mutum kasan fari ne akwai farin failin mutum ya je ya shafa shafe ko ta je ta shafa shafe ko ta samu sabulu shi ke na mutum ta shafa da ka kalle za ka gane ba na Allah ba ne sannan akwai fara ciwo ne daga Allah kaga biyun na ƙarshe Allah ya raba mu da su eh, na farko kuma mun gode ma Allah yadda ya yi mu eh, ko ba haka bane to kaga wa qassul lim wanzun ila jildika wa qad najawta min al-baghthi wal juzam al-juzam kuma kutirta kutirta ne zaba ita ce aljuza albaras kuma fara eh, kuturta sosai yin wanda ake buɗa musu buɗe musu asibiti lopras to shi ne juza ka yi lafiya kalam wal mahaqlaka ka tsaya ka kalli kwakwalwarka da Allah ya baka wa kad an'ama alayka bi hudurihi kwakwalwarka tana nan duk abin da kake son ka tuna sai ka tuna ba ka yasattun maganganu irin na mahaukata ba a kamo ka aji a sa ka a turi a ɗaure ka ga kanan lafiyar kalau walam tufja bil jununi wa zuhul ba a jarrabe ka an sa maka ciwon hauka ba wa zuhul da kuma rashin tuna abubuwa yanzu wani sai a same shi akwai ciwon da ake fama da shi yanzu a duniya da suke ce mishi dementia dementia yanzu za ka yi magana da mutum ya manta ya fi kama tsofaffi wanda suka yi shekaru ko kuma mutum a buge kwakwalwar shi haka ko ya haɗari ko wani abu ya faɗo mishi a kwakwalwarsa to ko da ya kubuta bai mutu ba bai haukace ba yanzu nan za ku yi magana da shi yanzu ya manta dementia ciwo ne mummuna ga tuno wannan da Allah ya baka ka zama kana tuna abubuwa wallahi akwai matakin da mutum yake kaiwa dan shi ba zai gane shi ba wani yana ban labarin mahaifinsa ya rasu Allah ya gafarta mishi ya ce idan ya zo zai mai wanka da safe sai ce wane ne sai ya faɗi sunan shi sai ya kamo wani gari sai ya kai shi can wane na jigawa sai ce a baba wane ɗanka dai sai ce oh, na sakwato sai ce a baba wane dai ɗanka na abin kuma ba zai shigo ba baba sai ya ta tambaye shi kuma ba za a gamsar da shi ba dementia dementia ba zai tuno ba tambayi likitoci za su ba ku labarin wannan ciwo mummunan ciwo ga ka da rai amma matacci to kaga kai ga ka lafiyar kalau yanzu sai mutum ya tuno wani abin da ya shekara talatin ma wani ma hamsin wani abin da ya wuce shekara hamsin ma yana tunowa shi ai da aka yi kaza lokacin muna yara an yi kaza an yi kaza ya baka labari tun ba kuskure kaga wannan ka gode ma Allah a kansa a turidu fi basirika wa hajjihi ka jabali uhudin zahaban yanzu ka yadda a karɓi idanka wa hajjihi da kuma kaifin idanka a baka dutsen uhudu zinariya waye cikin kunan zai yadda a cire masa idanuwansa guda biyu a bashi dutsen uhudu na zinariya ya zama don Allah wannan maganganun nashi ba ku ji daɗin littafin nan a kwace idanuwanka a baka dutsen uhudu na zinari zinari ya kawai a tara maka ita duk zaka ce ka ci gaba da rayuwa amma fa baka gani baka ganin kuɗin shine abu na farko <laughs> ga kuɗin tili amma baka ganin su sai dai ka taɓa shi nawa ne waɗannan <laughs> wa yake so A أتحب بيع سمعك وزن سحلان فضة yanzu ka yadda a kwace jinka ka zama kurma a baka gwargwadon dutsen sahlan dutse ne daga cikin duwatsun makka a baka shi a matsayin azurfa amma baka ji in za ka faɗa mun za ka yi ciniki sai dai ka yi haka in Allah ya taimake ka kai karatu shi kenan sai ka rubuta amma ba za a ji a bakinka ba sannan abin da ake faɗa ma ba za ka ji ba ka hal tashtari usurar zahra bilisanika shin benayen da ake ce musu usurar zahra benaye ne benaye ne manya-manya a ƙasar saudi arabia shin ka yadda a baka su bilisanika a karɓi harshen ka baka magana fa ta kuna abtama sai ka zama daidai kana ji da kunna amma ba za ka iya magana da baki ba ka yadda a baka waɗannan manya-manyan benayen Hmm? hal tuqayidu bi yadayka muqabala uqudil lu'lu'i wal yaquti shin ka yadda a musanja maka a kwace maka hannuwanka guda biyu a cire su daga nan ka rika tafiya haka sannan ba za ka iya komai da hannayenka ba amma a baka ne a baka muqabala uqudil a baka gwagwadon kuɗi na lu'lu'u da yaƙutatu, duwatsu ne masu daraja precious stones duwatsu ne masu tsada da ta kuna a aqta'a domin ka zama wanda zai da hannuwa ka yadda nawa za ka siye hannuwanka hannuwan nan fa suke kaiwa wani matakin da za a cire ma mutum su ba duka ba ko kafa kuma biya za ka yanke maka su za a yi amma kuma ka biya likita sosai kun san kudin yanke kafa Allah ya raba mu da wannan ko yanke hannu a asibiti yakan kai kudin wani babban aiki domin major operation yaka ji ana littafa maka dubban ɗaruruwa sannan mutum ya gama a zo a ce to za a masa wannan ta roba ko hannun roba ko kafar roba shi ma kuma dubban ɗaruruwa amma ga ka da naka lafiya lau tun haɗin Allah noti zai fancewa ba tunan kana ta tafiyar ka lafiya da innaka fi ni'amin aniqatin wallahi kana cikin ni'imomi masu zurfi wa afdalin jasimatin da kuma fadaloli masu girma da Allah ya baka walakin naka la tadri sai dai baka sani ba shi yasa mutum ya ta shan wahala ta'ishu mahmuman kana rayuwa cikin bakin ciki wa magmuman kana rayuwa cikin damuwa hazinan kana cikin bacin rai ka'iban ga hushi a tare da kai wa inda kal khubzu dafi alhali Allah ya baka biredi mai dini kana cin abinci wal ma'ul barid sannan ka gama kuma ka sha ruwa mai sanyi wal nawmul hani sannan kuma ka je ka kwanta kai bacci ne natsuwa wal afiyatu warqa wariqa wariqa sannan kuma ga lafiya da Allah ta'ala ya baka da kubuta alwarisa wacce take ta kakada maka tatafakkaru fil mafqudi wala tashkuru al mawjud kana tunani a game da abin da baka samu ba amma kuma ka manta abin da ka samu ba ka gode ma abin da Allah ya baka kafin sirrin wannan shine ganin wanda ya fi ka kana da gidanka fata sai ka kallon mai rai shi ko mai rage ya rika kallon mai fegi daya mai fegi zai rika kallon mai fegi biyu mai gidan ƙasa ya rika kallon mai benaye to ba za ka taɓa gode ma Allah shi yasa daga cin abin da zai taimake ka da yadda za ka iya ka daina shiga irin waɗannan wajajen na ni'imomi ka ga yin unguwannin na manya-manya na abuja wallahi wani in ya jawo kawai cewa yake ai sun gama da mu kawai mu rakiya maka kuma zai da ya shige gidan shi ya kwanta kan zaidu min khasaratin maliyyatin kana firgita ka razana, idan ka rasa wasu kuɗaɗe. wa inda ka miftahu sa'adati alhali ga mabuɗin rayuwa mai daɗi na hannanka Ɗakin da zaka shiga kai rayuwa mai daɗi an baka mabuɗinsa. amma makullin kuma ka ji ka da shi a koyi wa qanatir muqantara min alkhair wa qanatir muqantara min alkhair wal mawahib wal ni'am wal ashiya sannan ga ka an baka ababe waɗanda suka kasance kanatsiru muƙantara dukiyoyi maɗuɗuwa min alkhairi na alkhairai wal mawahibi da kyaututtukan da Allah ya maka wal ni'ami da ni'imomi wal ashiya'i da ababe fakir wa shukr saboda ka tsaya kai tunani ka gode ma Allah wa fi anfusikum afala tubsirun ka fara da jikinka kawai tun daga kanka zuwa ƙasa ba za ku kalla ba ko kalla mana ba za ku kalla ba ku kalli ku kawai ka kalli yadda Allah ya yi yanzu da Allah ya yi mutum kaman kwado sai dai ka san kwado zai da kyau kawai a ce mutum ya zama kaman kwado ya ta damun mutane da daddare irin ba diddigen nan harasa inda yake sai dai da kago sai ya shuru kana komawa ka kwanta kuma ya ci gaba da ko ya tai ya tai an ce turanci yake yi ko in ce ba wanda ya kai shi turanci da shi da yashi fakir fi nafsi ka tsaya ka kalli kanka mana ka tsaya kai tunani game da hakanka wa ahli ga iyalanka da Allah ya baka wa baitik ga gidanka da Allah ya baka wa amali ga aikin da Allah ya baka wa afiyati ga kubutarwar da Allah ta'ala ya maka daga munanan abubuwa wa asdiqai sannan kuma Allah ta'ala ya baka abokanai wa duniya min hawlika ga duniyan kanan a gefe kai duniya Allah ya baka a gewaye da ya ya'rifu ni'mat Allah kuma yunkiruna Allah ya ce suna gane ni'imar da Allah ya musu amma sai su musa ta Allah ka sa mu a cikin su Allah ka sa mu zama ya ya'rifu ni'mat Allah kuma yashkuruna ba sun kuma yunkiruna ba ka ba mu shukuran ka ka ba mu nukuran Allah ka sa mu gode ma saboda ka duk wannan abubuwan ga sunan da ya lissafa mana ba wanda za ka ce ba ka da kashi takwas a cikin goma da ya faɗi in ka rasa bai wuce ka rasa biyu ba haka ne ko ba haka bai to ka da takwas ka da takwas kake kuma bukata a baka wasu da shi ne ƙarshe al'imamun hassan al-basri wani mutum ya taɓa zuwa wajen sai shi wallahi bala'i ya damar shi bai ga abin da ya samu a duniyar nan sai limamu na sanar da ce to mu fara da idan ka yadda ka ji mana alƙarami ya ka maka waɗannan lissafe lissafen to haka yi lissafa ya ce to mu fara da idan ka bari a karɓi idan ka a baka abin da kake so ke ce waye ke yin min haka shi a ƙwara ne za mu cire mu baka da ɗaya ka zama a awaru a awar ka ji sunan ka kenan da larabci mai ido ɗaya ba ka ga mai ido ɗaya sai ka ce Jan? shi ne mai ido ɗaya yace a haka suka rike da limamun Hassan basri sai Imam Hassan ya ce jibe ka a cikin ni'imomin Allah amma baka gode masa ko kwara ɗaya ba kuma kana masa cewa ya maka kaga shi ne wannan sannan ai kun san labarin da mala abubakar imamu ya bada a cikin magana jari na mutumin da ya zo wajen sarki ya ce ma sarki shi bai ga abinda Allah ya mai ba a duniyan nan talauci ya damai da bala'o'i kawai shi abin da yake bukatar sarki ya masa shi ne kawai a fulla kansa ya mutu ya je lahira sarki ya ce kana da hankali aka masa tambaya yau wace rana ya faɗi ranar kaza kaza jiya yaushe ba tambayin da ake wa mahaukata ba kenan a gano suna da hankali jiya ba sai sarki ya ce hauni tafi da shi wajen yanke mutane a yanke shi kawai a kulle mishi ya tafi an je daidai za a yi sai wani mutum ya gugo da gudu rigar shi a kakkece ko ina ana gani a jikinsa sai ce hauni don Allah a cire rigar nan ka a bata ina bukatar ta ni insha Allah in ya mutu ina son rigar shi sai ce hauni tsaya ga sha an sa mushi abun duk an shirya za a yanka za a za a kulle mai ce hauni tsaya tsaya mai da ni wajen sarki ina da magana aka mai da shi wajen sarki sarki ya ce lafiya ka dawo ya ce na fasa shi ne faru ya ce wallahi darasi na gani an zo za a fulle min wuya wani ya zai ce dan Allah ka a fulle min da riga ta a jikina a cire min saboda yana ta riga na kalli riga shi ta wata fita shi so dubu to kana da wanda zaka zauna lafiya amma wanda zai zama shi kullum na sama yake sallah shi yasa mun zama yake unzuru ila man huwa asfalu minkum ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم wannan hadisin da yawan mu zamu kanana ta shi zai taimake mu ku kalli na ƙasa da ku ku kalli na sama in abokanai ne kuka taso ka tsaya ka kalla kowa da inda Allah ya aje shi in ka zo kana kalla rayuwar wani to kuma yana nan sai ce wallahi shi rayuwarka ta ba shi sha'awa kuma abokin kai sai ce wallahi shi rayuwar shi tana burge ka me ya faru sai ce wallahi rayuwar ka ne sauki ce shi to kaga ashe wani ma na sha'awar rayuwa kai kuma kana can kana hangen ta wani ta banza wani ya zo wucewa kwanaki wani yake ban labari sai wasu yara suka gan shi da mota irin mai numfashin nan a cikin unguwa nesa ba kusa ba sai kawai sai suna cewa ca'ayin mutum ya samu wannan ya gama kawai sai ya ji su sai ya faki sai ya kira su suna jin tsoron tsoron dai suka matsa suna zuwa sai ce na ji maganganun da kuke ya ce ku yara ne ce da kun san yadda ne na samu mutum nan ba wanda zai fata a cikin ku ya same ta kawai ya ci gaba da tafiya shi ya ba su da tunani sun suna da hankali ce wallahi da sun san yadda suka samu ya samu motar nan ba za su fatan su same ta ba kaga abar kaza cikin gashin take to shine abin da muke kalla sai mu ta wahala to Allah ya bamu rayuwa mai sauki wannan majalisun mu na farko kenan Allah ya sa gobe a kawo littafi kuna kallo za ku fi jin daɗi tabbatar da abin da nake karantawa ba ji ba kawai Allah shi taimake mu sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته